أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bima anfaqu min amwalihim sannan kuma a bisa ga dalili na ciyarwa da suka yi a dukiyoyinsu fasalihatu ita saliha qanitatun tsararriya hafizatun mai kiyayewa lil ghaibi game da gaibu bima hafizallah cikin abin da Allah madaukakin sarki ya kiyaye wallati takhafuna nushuzahunna wacce kuke tsoron bijirewarta fa'iduhunna ku yi mata wa'azi ku yi musu wa'azi wahduruhunna fil madaji'i ku nesance su a makwanci wadribuhunna sannan kuma ku dake su fa in ata'anakum idan har suka yi muku biyayya fala tabqu alaihinna sabila kar ku hana su hanya inna allaha kana aliyan kabira hakika allah madaukakin sarki ya kasance madaukaki sannan kuma mai girma a nan wajen da Allah madaukakin sarki yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ay musallabuna 'ala ta'dibihinna a tsaye suke a kansu wajen ladabtar da su da kuma al-masalih duban masalih nasu wat tadbir wat ta'dib da kaiwa da komowarsu da ladabtar wasu ma'ana maza a hannunsu yake su lura da tarbiyyar matansu su lura da kaiwa da komowar matansu su lura da abin da yake da komai da komai na matansu fitarsu daga gida zamansu a cikin gida saka tubabinsu ciyar da su da dukkan abin da ya zama ya ta'allaka da rayuwar ya mace don haka arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd akan abinda Allah madaukakin sarki ya fifita sashi akan sashi ma'ana faddala an Allah madaukakin sarki ya fifita maza akan mata ta hankali Allah ya fifita su ta addini Allah ya fifita su ta tsayuwa akan duk abin da ta tsayuwa akan abin da za a yi hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yake cewa tasaddaqna ku yawaita yin sadaka domin naga da yawa daga cikin ku a cikin wuta sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me ya saka muka zama da yawa daga cikin a wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa inna kunna kisatu amlin wa dinin kuna da raunin hankali sannan kuma kuna da rauni wajen addini rauni na hankali wasu daga cikin malamai suka ce raunin hankali idan mace tana da yawan mantuwa shi ya saka yanzu za ka tara mace kai mata wa'azi kana mata wa'azi sai ta fashe da kuka ta fi kowa saurin kuka amma da zaran an tashi daga wa'azin ka jira ka gani wa zai fara me amma namiji idan ka tara shi kai masa wa'azi ba mamaki a lokacin da kake masa wa'azin dariya zai yi da zaran ya tashi ya tafi sai ya ji ya kwanta ma watakila sai ya fara tunanin ah kai abin da bawa na bai gaya mun ba kaza za kaza amma mace saboda raunin hankalinta lokacin da za ka same ta kai mata wa'azi a lokacin za ta rinka kuka tana zubar da hawaye kuma lokacin da take kuka take zubar da hawayen nan har ga Allah da gaske ne imani ya shiga zuciyarta mafi yawa amma ka ba ta minti biyar minti goma ta tashi ba mamaki in ka za ana a wata daba ana dambe to ita ta yi tsokana amma yanzu ana me ana wa'azi tana mai tana tana tana kuka don haka abin sai baka mamaki don haka shi ya saka allah maɗaukakin sarki da ya tashi bayan da shaidar ya ce idan namiji ne a samu mutum ɗaya zai iya bayan da shaida amma idan mace ce a samu mata nawa mata biyu a matsayin mai a matsayin namiji ɗaya saboda mai saboda na isatu aklin raunin hankalin mace ke sakawa yanzu ta yi ta cewa yanzu ta yi ta cewa ta yi ta ta je ta samu namiji ta haukace ta ce in ba shi ba sai rijiya ta rikice a kansa sai bayan an yi aure wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya shekara biyu in ta tashi buɗar baki sai ta ce mai sai ta ce in ba ƙaddara ba subhanallah in ba kaddara ba a wancan lokacin fa ita ta yi mai ita ta rikice amma yanzu an sha ruwa tana cewa mai tana cewa in ba kaddara ba shi ne abinda aka kwatanta ta aka kwatanta shi da mace na kisatu aqlin sannan kuma wa dinin na kisatu din ta hanyar idan mace mace mace ba koyaushe bane take sallah ba ko yaushe take yin azumi ba akwai lokutan da ake yafe mata sallah ma ga baki daya namiji kam in dai da ransa da lafiyarsa in dai da rai a jikinsa to babu lokacin da ake yafe masa sallah kaga wannan tawaya ce ta bangaren mai to Allah madaukakin sarki ya fifita maza akan mata akan a wannan bangaren wasu malamai suka ce Allah ya fifita maza akan mata ta bangaren jihadi namiji fita jihadi amma mace ba za ta fita jihadi ba wasu suka ce Allah ya fifita maza akan mata ta bangaren ibada na sallar juma'a da kuma sallar jam'i sallar juma'a ba dole ba ne mace ta fita za ta iya yi a cikin gidanta sallar jam'i ba dole mace ta fita ba za ta iya yi a cikin gidanta wasu suka ce abinda ake nufi da Allah ya fifita maza ya bibita sashi akan sashi shine Allah ya kaddari cewa namiji zai iya auren mata hudu amma mace ba za ta iya auren namiji sama da ɗaya a lokaci guda ba ba zai iya auren ba za ta iya auren namiji lokaci guda ba wata ta same ni ta ce min malam wai don allah mai saka maza suke da wani mentality na ce mai mentality da suke da shi ta ce sai namiji ya auri mace ya je ya ajiye ta a gida sai ya fita waje ya yi ta lobayyansa na gaya muku yadda ta gaya ne sai na ce mata a to allah ya haramta ne sai ta ce to ai mu mata muna yin haƙuri idan muka auri ɗaya shi kenan sai mu haƙura ba za mu je mu anan ba na ce ke ma idan kika auri mijinki zuciyarki tana zuwa miki in kika ga wani zuciyarki sai ta ce miki dama wannan ne mijina in ce haka ne ta ce eh, gaskiya kuma ba haka ne na ce to kinga kinga kenan saboda mai saka ba ki je kin kina son shi ba saboda Allah bai halatta miki yin haka ba Allah ya samu dace wasu daga cikin malamai suka ce Allah ya fifita maza akan mata ta bangaren shiga saboda saki a hannun namiji yake mace ba za ta ce na sake ka ba wasu malamai suka ce Allah ya fifita maza akan mata ta bangaren gado namiji zai dauki linkin abin da mace za ta dauka wasu suka ce Allah ya fifita maza akan mata ta bangaren annabta ba a taba samun mace annabiya ba amma duk annabawa maza ne don haka bima faddala Allah a ala ba'din wa bima fako min amwalihim da kuma hanya da Allah maɗaukakin sarki ya fitar ko wajabci da Allah ya fitar na cewa namiji shi zai ciyar da matarsa shi zai samar mata matsugunni shi zai dinka mata tuba shi zai bata abin da za ta ci wannan haƙƙi ne a kansa wajibi ne a kansa wa bima anfaqu min amwalihim duk yadda take da hali shi kuma diyan da yake talaka dole shi zai abin nan iya daidai mai liyun fiqhu sa'atin min sa'ati wa man kudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah mai hali ya ciyar cikin halin da Allah ya bashi marar hali shi kuma ya bayar cikin abin da Allah sarki ya bashi wa bi ma'amfakun min amwali? annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake fada cikin hadisin mu'az ibn jabal Allah madaukakin sarki ya kara yin dagare shi ma'aikin Allah zira da amincin Allah su tabbata gare shi yake cewa law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha hadisin yana da riwayoyi da yawa wannan riwaya ɗaya da take gaban mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zan umarci wani yayi wa wani sujada da na umarci mace ta yi ta rinka yi wa mijinta sujada saboda girma a wata riwaya li'izami haqqiha alayhi saboda girman haƙƙinsa a kanta don haka Allah madaukakin sarki ya fifita ya saka namiji shi yake sama da mace shi zai ce a yi a cikin gida shi zai ce a bari shi zai ce ga abin da za a yi shi zai ce ga yadda za a tafiyar da gidan shi zai ce ga yadda za a tsara kaza ga yadda za a tsara kaza idan Allah ya taimake ki ya bar miki ragamar gidan ya ce duk abin da kika tsara na yadda wannan kuma falala ce daga gare sa ganin damansa ne ranar da ya zo ya ce ya kwace ba za ki ce masa me ya saka ba ba za ki ce baka isa ba ba za ki ce dan me ba falalasta ce ganin damansa ne don haka Allah madaukakin sarki ya ba sa wannan dama karki ce za ki faɗa da shi don ya riƙe damarsa ko kuma ya ce shi zai yi haka haka yake so a tsarin gidansa idan mace ta fahimci haka ta ɗauki haka ta riƙe haka hannu bibbiyu to za ta zauna lafiya sannan kuma gida ya zauna lafiya kowa kuma ya zauna lafiya matsalar da take faruwa a da yawa daga cikin gidaje shine ba kowace ba kowace mace take fahimtar hakan da Allah misali idan fita daga gida ne shi yake da yancin lokacin da ya ga dama ya ce mata ta fita daga gida ko kuma kar ta fita daga gida yana da daman ya ce mata yana da damin ya ce mata na yadda koyaushe kika ga dama ki fita don haka sanda kika ga dama za ki ɗabi hijabinki ba na ce za ki ɗabi matatar kokonki ba ki fita wannan ya baki dama kenan sannan lokacin da ya baki wannan damar yana da kyau ki zama mai hikima ki zama mai hikima kar ya zama an baki damar nan ki zama kin wuce gona da iri kin wuce gona da iri ta yadda ko da yaushe za ki ɗauki hijabin ki ce za ki fita ba daidai ba ne ki rinka aunawa yaushe ne zai dawo yaushe ne yake bukatan a ce kina gida dole duk yanda yake da haƙuri da shiru da kaza da kaza dole akwai wani lokaci da yana bukatar a ce kina gida don haka idan ya ce misali duk lokacin da kika gana ba ki fita wannan farla ce idan ya ce ba na so ki fita karki ta haushinsa haka Allah ya tsara ki hakura dokar Allah ce in ma za ki zahushi sai dai ki zahushin wa subhanallah ba na ce ki zahushin Allah ba don haka Allah maɗaukakin sarki sai ya goya da cewan fassalihatu ƙanitatun mata masu biyayya ai muti'atun masu biyayya ga mazajensu hafizatul lil ghaibi ai hafizatul lil furuji fi ghaibatil azwaj masu kiyaye farjojinsu a lokacin da mazaje ba sa nan wasu malamai suka ce hafizatul lisirrihim masu kiyaye sirrukan mazajensu a lokacin da mazajensu ba sa nan bima hafizallah ay yahfazna Allah fi ta'a suna kiyaye Allah wajen biyayya wajen kiyaye duk abin da ya zama miji ya dora su a kai inda wannan abin bai saba wa shari'a ba wannan zai ba mu dama ma'ambaci kaɗan daga cikin siffofi na idan aka ce mace ta gari me ake nufi da mace ta gari na da yawa daga cikinmu idan aka ce mace ta gari ba ma fahimtar me ake nufi da kalmar mace ta gari sai su fara kawo sharaɗi na farko sai su ce wacce ta haddace ƙur'ani a akin faɗi idan ana jarabawa aka ce ki rubuto siffofin mace ta gari farko sai kika rubuta wacce ta haddace ƙur'ani kina kaiwa gaban mai bayar da makin zero zai sami ki tunda Allah bai rubuta ko kuma Allah bai saka cewan mace ta gari bai saka sharaɗi sai ta haddace ƙur'ani ba wacce ta haddace hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a'a wa iyadu billah za a iya samun mace da ta haddace ƙur'ani kamar yadda ana iya samun namiji da ya haddace ƙur'ani amma ka gansa ya fi kowa tambadewa a cikin gari ko a anguwa haka ne ku ba haka wani ana samu don haka a idan aka ce almar'a saliha ko almar'al misaliya yana daga cikin siffofinta an tattasifal mar'a bil khuluqil hasan ya zamanto tana da halaye masu kyau wal adabil jam tana da ladabi mai kyau ta kiyaye kalmomin da za ta rinka faɗa kada ta yadda ta faɗi kalmar da ba ta dace ba ta san wacce irin kalma za ta gaya wa mai gida wacce irin kalma za ta faɗa yana daga cikin siffofin mace ta gari a gurguje ta zamanto mai karɓar nasiha ta zamanto mai karɓar nasiha kar ta zama mai yawan musu a kullum idan mai gida ya zo yana cewa kaza balma wani lokacin sai ya ce annabi ya ce sai ta ce anya ko mai gida hadisin ba da iri ne kuwa wani ita tana zuwa islamiyya shikenan kawai har ta har za ta iya gane cewa hadisi kaza ra'ibi ne kaza ba da ba ne, ta za ta gane in bai yi daidai da sarranta ba wannan ba shi bane ma'auni da ake gane mace a ake gane hadisi ingantacce kun ba ingantacce ba kar mu zama kamar irin mutanen da wanda sarrai da ya musu katutu ya kewaye su sai ya zama za su iya faɗan magana kowace iri kuma su danganta su su ce annabi ya ce sai ka shiga ƙarƙashin tsinuwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa man kadhaba alayya muta'ammidan duk wanda yayi min karya da gangan to ya jira makomarsa zuwa ga wuta yana daga cikin sifofin mace ta gari an tahfaza nafsaha li zawjiha ta kiyaye kanta wa mijinta yana daga cikin siffofin mace ta gari ya zamanto talazamci da'a da biyayya ga Allah madaukakin sarki katta da wata farilla ta barta ko ta wuce ta yana daga cikin sifofin mace ta gari ta zama mai baiwa wa ɗayanta tarbiyya masu kyau tarbiyya ta ƙur'ani tarbiyya ta hadithan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa yana daga cikin siffofin mace ta gari ya zamanto yana daga cikin siffofin mace ta gari ya zama a ta cika mijinta da farin ciki a kullum idan ya tuna ta yana tuna irin kalmomi daɗaɗa da take gaya masa kalmomi masu kyau sannan tana binciken menene abin da ya fi dacewa da shi ko kuma abin da ya fi so domin ta faranta masa domin ta faranta masa rai kar ya zama a kullum tana neman aibu ga mijinta kullum tana neman aibu ga mijinta ta nisanci mummunan zato ga mijinta akwai matan da a kullum tunaninsu ga mazajensu haka ne ko ba haka ba ne shi ne mazajensu suna da wasu 'yan matan a waje haka ne ko kuma ba haka ba ne a kullum tunaninsu kenan don haka a kullum tana fakan idan mijinta da zaren ya kwanta barci ta fahimci ya yi barci ya fara mun shari kenan sai ta yi mai sai ta lallaba ta ɗauki wayansa a kullum yana nan shi kuma idan ya fahimce ta yana ƙoƙarin canza password yau ya canza kaza gobe ya canza kaza jibi ya canza kaza gata ya canza kaza kullum yana ƙoƙarin canza password ba alkhairi ba ne yana daga cikin siffofi na mace ta gari ta zamanto wayayya wayayya ga addininta wayayya ga rayuwa sannan wayayya ga zamantakewa wayayya ga yanayin wasa idan aka zo mata da wasa ta san kaza wasa ne idan aka zo mata da wata mata ce mijinta suna zaune da suna zaune sai ya daga kai ya ga irin wata ya cika daren goma sha biyu sha hudu sai ya ce mata kin ga wannan watan buɗar bakinta sai ta ce tunaninka ni makauniya ce kaga wannan sai a hankali shi da cewa zai yi kin fi watan nan kyau amma yanzu da ta faɗa haka me zai ce gaba to kaga ba kai inda ake so ba kenan aran ma ce sai ce Allah ba ta hakuri eh, aran ma shi ma da ke bai shiga layi ba shi yasa bai san hanyar ba Allah madaukakin sarki ya samu dace don haka mace ta gari sannan yana daga cikin abin da ya dace a ce mace ta gari ta siffantu da shi shine iya abinci na ambata mana cewa yana daga cikin wawancin da yawa daga cikin mata shine rashin iya abinci an zo gida an ci abinci abokanai sun zo sun ci abinci suna Allah saka da alheri yaji ya yi yawa gishiri ya yi yawa an gambada gishiri ya yi yawa suna shishita suna Allah saka da alheri amma Allah saka da alherin a zuci take gobe ana mu koma za mu je gidanmu an yi irin wannan abincin fa da kake addu'a kana cewa Allah saka da alheri yana ce a a dan bari dai bari dan je masallacin can na ga sun dan yi koko da kosai dai bari je su dan bani na abin nan sannan yana daga cikin siffofi na mace ta gari kamar yadda na ambata shine ta san generally menene mijinta yake so menene mijinta baya so akwai wata mata da ta aurar da yatta a ranar da ta aurar da ita ta zaunar da ita take yi mata nasiha daga cikin nasihar da take yi mata take ce mata ki zauna da mai gidanki ki bincike shi menene yake so menene baya so wa yake so ya zo gidansa wane ne baya so ya zo gidansa wa yake so ya zo gidansa wane ne baya so ya zo gidansa don haka sai ya yi mai sai a tsara sai ce kaza wane kaza ba na so yi zo gidana wacce ba na so ta zo gidana dan uwankiwa ne kiwa ne ban san ganin shi a kofar gidana kiwa ne dan ayi hakuri duk shekara zaki je ki je ki kai masa ziyara gidansa ba sai ya zo ba ke me kike so zaman lafiyan aurenki wani da wani da wani da wani ba na so in ga kuna waya da su ɗauki waya ke goge su in sun ƙara kiransu saka su a blacklist wannan shi ne mai ne daidai don haka wannan a ah, a ah, wannan shine ake ce mata mace ta gari sawa'un in ta sifanti da waɗannan sifofi da na ambata ta haddace ƙur'ani ko ba ta haddace ƙur'ani ba in ta haddace ƙur'ani ƙarin falala ne in tana da waɗannan sifofi ko kuma na ambaci kaɗan daga cikin sifofi na mace ta gari in tana da waɗannan sifofi da ma ƙari a kansu duk siffa ta gari da mai kyau idan tana da su idan tana da su Allah ya sa sai ta ƙara ta haddace ƙur'ani ai masu hikima kan cewa abin nan menene kogi bai ɗi ba ko ba haka ba ne da haka yana da kyau ki samu kari sannan maganganu na da na faɗa a nan wajen ba ina nufin su ne kaɗai siffofin mace ta gari ba akwai wasu birjik da yawa illa iyaka yanzu ba magana muke akan ba latta muke yi akan mace ta gari ba don haka shi ya saka ba dole zamanto komai da komai mun ambata ba don haka duk lokacin da aka samu mace ta siffanta da waɗannan siffofi na gari shi ne za ka iya samun nagartacciyar tarbiyya a cikin gida kuma shine ake umartar namiji idan zai yi aure ya sami irin waɗannan ana hakaitowa cewan wani mutum mai suna anas ibn amir ya so ya aure amma abin da ya siffanta shine yana son mace kyakkyawa yana son mace kyakkyawa zai aura mai siffa kaza mai siffa kaza mai siffa kaza mai siffa kaza sai Allah ya kaddara yi aure amma sai ya yi kuskure bai ga fuskarta ba sai ranar da ya tare kwatsam yana tana bude fuskanta da ta gani sai yi mai sai ya ga irin ta bace macen da yake so ba burge sa ba kyanta bai je ko ina ba don haka kawai sai ma yake kula ta kawai ya ci gaba da harkokinsa ya tashi ya ya ci gaba da harkokinsa wata rana sai ta zo ta same shi sai ta ce masa ya kai mai gida za ka iya samun alkhairi a cikin abin da kake tunaninsa sharri ne la'allal khair yakmun fi shar za ka iya samun alkhairi a cikin sharri abu ne gashi nan kai kana ganinsa sharri ne amma sai ya zamanto akwai alkhairi a cikinsa za ta iya wa haka ta faru bisa ga wannan maganar da ta faɗa sai ya kula ta yi sadu da ita sau ɗaya tun daga nan shi kenan sai ya kaurace mata ya hada kuwa matsanyi da bandarsa baki ɗaya ma bar garin gaba ɗaya sai da ya shekara da shekaru baya garin sai bayan shekara ashirin sai ya dawo garin madina daman a madina ne abin ya faru sai bayan shekara ashirin sai ya dawo da ya dawo sai ya dawo kusa da anguwarsa da ya zo shi sai ya biya ta wani masallaci sai ya ji wani hamshakin malami ya tara ɗalibai yana ta ba su ilimi yana ba su karatu yana ba su ilimi yana ba su karatu sai ya birge sa wannan gashi nan ɗan yaro ƙarami amma kuma yana ba wa mutane da manya da yara ya tara su yana ba su ilimi mai ilimin gaske don haka sai ya birge shi sai ya tambaye sa ya ce menene sunansa ma'ana ya tambayi sauran ɗalibai ya ce wannan malamin na kume sunansa sai aka ce sunansa malik sai aka ce sunansa malik sai aka ce sai ya ce ina babansa sai ya ce ai tun kafin tun kan yi zo duniya ubansa ya gudu ya bar garin aka gaya masa nan take yana tashi bai tsaya ba sai ya je wajen wannan malamin yana zuwa wajen wannan malamin sai ya ce ina mamarka sai ya ce tana gida sai ya ce don allah ɗaya ni gida ya ɗauke shi ya kai sa yana zuwa sai ya tsaya a bakin ƙofa sai ya ce ka shiga ka ce mata ka shiga ka ce mata la'allal hayir ya fi shar akan iya samun alkhairi a cikin sharri ka shiga ka gaya mata kenan wancan maganin da ta taba gaya masa kamar wani kot ne da idan ya zo za ta da idan aka gaya mata za ta iya ganewa don haka malik sai ya shiga yana shiga sai ya gaya wa mahaifiyarsa sai ya ce la'allar khair yakmunu munu. fishar za ka iya samun alkhairi cikin sharri yana faɗa sai ta ce ai mahaifinka ne ka ce ya shigo sai ya shigo me yasa ya guje mata a tunaninsa shine babu alkhairi tattare da ita a lokacin mentalitinsa idan kana eh, shi kawai ya samu mace mai kala kaza mai kala kaza mai kala kaza don haka almar'atu saliha ba ta da wata siffa ko kuma abin nan illa kasancewar ta mace ta gari allah madaukakin sarki ya saka mu zama mata na gari gaba gida don haka allah madaukakin sarki ya ce fasalihatu qanitatun hafizatul lilghaibi bima hafizallahu wallati takhafuna nushuzahunna waɗanda kuke jin tsoron kafin mu je nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa khairun nisa'i mafificin mata imra'atun ita ce matar da in nazarta ilaiha sarratka idan ka kalle ta zaka ji farin ciki zaka ji dadi a ranka zaka ji dadi a ranka akwai matan da idan mazajensu suka kalle su su tashi yake yi ba don ba su da kyau ba ba don ba sa son su ba sai don bala'insu sai don bala'insu da tashin hankalinsu wa in amartaha ata'atka annabi yake cewa idan ka umarce ta ata'atka za ta yi maka biyayya akwai matan da wa'iyadu billah idan da zaka so goma zaka umarce ta to so tara a ciki ko so takwas sai ta nuna maka tafi ka iya kuma bata iya ba kuma ba ta iya ba a lokacin da kake cewa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ita kuma me ita hankalinta a kan can wani abu daban yake to wannan ta haddace ƙur'ani ta haddace bukari ta haddace muslim ta haddace eh, Eh, tirmizi ta haddace eh, musnad na imam ahmad ta haddace meye ta haddace meye ba za a kira ta sunan mace ta gari ba wa in ghibta anha ka fi maliha wa nafsiha idan baka nan za ta tsare maka za ta kiyaye maka dukiyarka in kana da mota motoci in kana da gida ba za ta bari a yi maka wasa da dukiyarka ba ka in ka aje ba za ta bari a taba ba duk abin da zai lalace a gidanka ba za ta yi wasa da shi ba ita kanta ba za ta lalata kayanta ba saboda ta in ta lalata dole za ka siyo mata wani saboda haka tana da tsarewa tana da kiyayewa ka fi maliha wa nafsiha sannan da kanta sannan za ta tsare maka sirrinta sirrinka duk abin da ka gaya mata ba za ta je ta samu wasu ta gaya musu ba ba za ta je ta samu wasu ta gaya musu da yawa ban ce duka ba da yawa cikin mazaje ba sa iya zama su tattauna wani abu tsakaninsu da mazajensu saboda da zaren sun je suna da zaren sun gaya musu wani abin sai sun je sun yi mai gwanda ma su je su faɗa a titi gwanda su faɗa a kafafen yada labarai zai ɗanfi dama-dama ya ɗanfi musu sauƙi don haka a ka fi mali hawa nafsiya annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi wannan hadithi sai ya karanta ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah wallati takhafuna nushuzahunna Allah madaukakin sarki yake cewa wallati takhafuna nushuzahunna wadanda kuke tsoron nushuzahunna Bijire wasu, saba wasu. asalin kalmar kalmar annushus shine at-takabbur wal irtifa' macen da in ka gaya mata magana ba ta ji macen da idan ka ce mata ta yi kaza ba wannan abin da ke yi ba to menene dokoki da shari'ar musulunci ta ajiye domin namiji ya yi ko haka kara ya bari fa'iduhunna ku musu wa'azi ku musu wa'azi akwai bambanci tsakanin nasiha da wa'azi nasiha yawanci wani abu ne da ake zama ake rarrashi ana mai kaza kaza kaza kaza tun za kaza wa'azi yawanci an fi yinsa da ɗan zafi-zafi shi ya saka al'imamul bagawi da Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'idu hunna ya ce bitta hawifi min Allah da tsoratarwa daga Allah idan ba kika yi abu ka zafa Allah zai kona shi zai shigar da ke wuta idan kika yi abu ka zafa duk wacce ta yi abu ka zafa Allah ya faɗa ba a cikin hadisi kaza annabi ya ce duk wacce ta yi abu ka zafa za ta tafi wuta duk wacce ta yi abu kaza za ta tafi wuta duk wacce ta yi abu kaza za ta tafi wuta fa'ihuhunna ku yi musu wa'azi sannan wa'azi mataki-mataki ne za ku iya yi musu wa'azi ko a matsayinku na mazajensu za ku iya ɗaukan wani salo na wa'azi ku yi musu daban watakila ya je ya ɗauko ya je ɗauko ah, wa'azin wani ya zo shi ya saka ya danna ta ji ta saurara wata shaidaniya da aka yi wa'azi aka yi wa'azi aka yi wa'azi tana zuwa sai ta ce wa me sai ta ce wa abinda ta ce wa abinda ta ce wa mijinta sai ta ce ba dai yau an kun sa an taba mu ba wai ita tunaninta kawai da aka yi wa'azin wai su aka taba wai don ita aka yi wa'azin za ka gani daga yau na fara daga yau na fara kai canki ai ba ci nasara ba don haka fa'ihuhunna ruhunna fil madari mataki na biyu shine wahjuruhun fil madaji ku nisance su a makwanci nisanta a makwanci abdullahi ibn abbas yake cewa yuwalliha zaharahu aw zahruhu fil firashi wala yukallimuha ya juya mata bayansa a makwanci kar yayi mata magana ma'ana ba ana nufin ya bar ɗakin ba idan da ɗakin yake zuwa ya same ta ba ana nufin a ya bar gidan ba ya daina zuwa gidan ba haka ake nufi ba a yana cikin gidan amma sai ya zama a kan gado ɗaya sai ya juya mata baya wannan shi ake nufi da wahjuruhunna fil madaji'i kuma kar ma ya ce zai sako kasa da in ya ce zai sako kasa wasu 'yan neman bakin sai yana kasan sai ta tiko wai ta bata sani ba wai bacci take yi a hakan allah maɗaukakin sarki ya samu dace don haka wadribuhunna allah maɗaukakin sarki ya ce wadribuhunna sannan ku dake su wajen kalmar ku dake su hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa yake cewa haqqul mar'ati haqqin mace akan mijinta an tut'imaha idza tu'imta in dai ka cika ciyar da ita ba dole ya zama kalar abincin da ka ci za ka ciyar da ita ba amma dai in ka ci abu mai kyau ita ma ka ciyar da ita abu mai kyau za ta iya yiwuwa abincin da kake ci ko abincin da ita a wajenka shi ne abinci mai daɗi ita a wajenta ba shi ba ne abinci mai daɗi watakila kai a wajenka ɗumame shi ne abinci mai daɗi da safe ita kuma ta dafa su kwai da su menene da su menene shi ne abinci mai daɗi a wajenta kaga ba za a tilasta muku a ce sai kun sai kun yi uniformin ɗin kanku ga baki ɗaya kun ci abinci kala ɗaya ba in ka ci abinci ka ciyar da ita wata zuwa ha idan ta saita idan ka ɗin ka tufa ita ma ka tufatar da ita ba dole tufar ku sai ta zama kala ɗaya ba ba dole sai kudinta ya zama kala ɗaya ba iya daidai hali iya daidai gwargwado za ta iya wa kai ka na dubu ashirin ita kuma allah ya sa ba za ka iya samun halin ka siya mata na dubu ashirin ba na dubu bakwai ma za ka siya mata sai ka siya mata ka bata don haka wala ta waje annabi ya ce karka yadda ka mari fuskar matarka haramun ne mace ya mara fuskar matarsa da aka ce wadribu hunna a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa a kasan wadribu hunna yake cewa dukan da baya da ba zai cutar ba shi yasa wata rana wata mata ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa wane yana sona wane kuma a wane da wane sun zo sun ce suna sona annabi ya ce duk bin karki aure su saboda me saboda wane bai da sana'a wane kuma a la baya sauke sandarsa a wuyansa ma'ana mai dukan mata ne mai dukan mata ne mai dukan mata ne don haka ba daidai ba ne mutum ya zo ya kama kamar jaki ya zo ya samu mace ya dinga lakaɗa mata duka ba inda Allah ya faɗi wannan har ya ji mata ciwo ba inda Allah ya faɗi wannan in ya yi mata haka tana da 'yancin ta kai shi kotu ƙara domin abi mata kadinta don ya yi abin da ya saba wa shari'a don haka wala ta zirbil wata sannan a wajen dukan ma kada mutum ya daki kewayen fuskanta fuskanta da kewayen fuskanta ga baki da kuma ko a wajen dukan an fi fifita ya zamanto akwai razanarwa sannan wala tuqabbih karka kalli fuskar matarka duk yadda ta sako ku tsakaninka da ita ka kalli fuskar ta ka ce mata jibe ki mummuna karka yadda kai haka mummuna a haka kai yadda ka aure ta yanzu kenan waye da laifi kai ne da laifi ba ita ba kai ne da laifi ba ita ba ya aka baka iya zabe ba ka je ka zaɓi mummuna don haka ba daidai ba ne annabi ya hana wala tuqabbih karka muzanta halittarta lokacin da ka muzanta halittarta tamkar ka muzanta halittar Allah ne yanzu da Allah kake fada ba da ita kake fada ba fadan an fara da ita amma karshe ya koma gawa ya koma tsakaninka da Allah ne saboda wa ta zabi halittarta ne ita ba ta zaɓi halittar ta ba allah ne ya bata wannan halittar ke kuma idan da allah ya tsare zai kalle ki ya ce miki mummuna karki ce masa eh an ji din an ai da allah kake faɗa aikin za ka za har ya dawo ki gaya masa bakar kalma ba daidai ba ne ki gaya masa bakar kalma da bata dace ba zaman lafiyan gida yana da tasiri wajen yaran da aka haifu wajen yaran da za su zo duniya zaman lafiyan gida yana da tasiri wajen yaran da zaren yara sun ga ana fada tsakanin uwa da uba to su ma'anan za su fara koyan fada yara sun fi daukan karatu a wajen uwarsu sama da a wajen kowa a duniya sun fi daukan karatu a wajen mamarsu sama da a wajen kowa a duniya sama da a wajen ubansu sama da a makaranta sun fi ɗaukin karatu kuma karatun da ya fi kowanne karatu tasiri ga kowa shi ne practical ko ba ka wani abinda za a yi gashi nan a ƙasa ba theory ba lokacin da kake cewa yaro yi abu kaza tashi ka je ka yi sallah sai ki ga yana taurin kai ya ke tashi yi me saka ke ma kin ki tashi ki je ki sallan shi saka bai abin nan ba ke za ki haɗa magariba da isha sannan ki yi lokaci guda sannan kuma kina tunanin wai shi za ki ce masa ya tashi zai yi sallar aikin tashi da kika yi ki je kin yi sallah ba zai fahimci halal ne a haɗa magariba da isha wai akan cewa mashar ƙarusu yawman ikhtiyari kun san ƙarusu ne yana tafiya cikin ƙasaita yana tafiya cikin ƙasaita sai ya juya da ya juya sai ya ga ‘ya'yansa su ma suna tafiya cikin ƙasaita sun daga buka-buki sai ya musu tsawa ya ce musu me ya saka kuke tafiya irin tafiyar da nake yi sai suka ce mun ga kana yi shi ya samu ma muka yi kwaikwayo da kai don haka karki abu ki yi tunanin cewa yaranki ba za ku yi abin da kike yi ba suna kallon ki kuma tabbas za su yi in kuna faɗa da babansu kina zagin shi a gabansu kina faɗa masa kaza a gabansu sannan yana daga cikin abin da yake tun da na ambaci wannan ya dace na faɗo wani abu guda ɗaya yana daga cikin abin da muke renawa gaya yi wa yara alkawari da tunanin cewa za mu yaudarar da su kamar ba su san abin da suke yi ba za ki fita ba kya so yara ki fita da su sai ki ce zauna zan kama ka alewa sai ki fita ki dawo ba ki kawo ba watakila zai tambaye ki watakila zai shiru ba zai tambaye ki ba karki tunanin ya manta yana sane ba mamaki ranar farko zai tambaye ki in ya gaba ki kawo ba rana ta biyu zai iya tambayar ki daga nan kullum kika ce za ki kawo alewa kina faɗa ya san ƙarya kike yi yara ne suna zaune suna wasa tsakaninsu da abin nan ɗinsu tsakaninsu da wani uba yana shigowa gida ta windo sai ya ji yaran suna hira ɗansa guda ɗa da kuma ‘ya'yan makota sun kawo masa hira sun zo wajensa wasa sai suke cewa sai ƴaƴan makotan suke ci a sai shi yaron na gidan sai yake cewa babana yau ya ce zai kawo mana jirgi jirgi wanda irin jirgi jirgi na wasa buɗar bakin waɗannan yaran makotan sai suka ce ƙarya babanka yake yi ba ba zai kawo maka ba ai babana dirrin da ya ce zai kuma abu sai ya kama iska cikin ƙarya yake yi ba zai kawo maka ba mu ma kullum babanmu in ya zai kawo mana abu ba ya kawo mana shi kuma Allah ya sa ya zo yana gindin windo ya ji wannan magana, a ranar kullum yana siyo abin da ya ce zai kawo ɗansa amma a ranar sai bai siyo ba yana jin wannan sai ya koma aka sake sabon lale ya je ya siyo jirgi suna zaune suna wasan sai ga baban ya shigo yana shigowa sai aka ce mai nan take yana shigowa sai ya bashi jirgi sai ya ce musu kun ko ai na gaya muku daman babana inda ya faɗi magana sai ya yi babana baya karya don haka kuna ganin cewa daga nan ake fara koya wa yara karya da tunanin cewa ba su san me suke yi ba kallon kallo ake tsakanin yara kanana da kuma iyaye me kallon kallo ke kina ganin cewa ba su san abin da suke yi ba su kuma suna kallon sun fi wayo ko ba haka bane Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki yake cewa fa in ata'nakum fala tabghu na sabila idan har suka zo suka yi muku biyayya fala tabghu alaihinna sabila ai kada ku dinka dora musu laifi ma'ana mace ce a da take yin kaza take yin kaza take yin kaza yanzu sai ta tuba ta dena kada misali ta kasance tana yin kaza tana yin kaza tana yin kaza yanzu sai ta tuba ta dena a matsayinta na ɗar adam za ta iya yi wa wata rana ta yi wani laifin daban to karka dinga aibanta ta da abin da take yi na da wanda ta riga ta mamanta da shi Allah madaukakin sarki ce inna Allah kana aliman hakim kabira aliyan kabira Allah madaukakin sarki ya kasance aliyan madauki ne sama yake da kowa shi yake yin komai ga kowa a duk lokacin kuma da ya ga dama in a kabira sannan kuma mai girma bayan haka Allah madaukakin sarki sai ci gaba da cewa wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman أهلها وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا Allah madaukakin sarki yake cewa wa in khiftum shiqaqa bainihima idan kuka ji tsoron barkewa a tsakaninsu fa ba'u hukmun min ahlihi ku tashi wani mai hukunci daga ahalinsa wa hukmun min ahliha da kuma wani mai hukunci daga ahalinta in yurida islahan idan har sun so sulhu yufiqillahu bainahuma Allah zai hada kansu inna Allah kana aliman hakika Allah madaukakin sarki ya kasance aliman masani ne sannan khabira wani ne wajen warware duk wata matsala idan ta faru in matsala ta faru tsakaninki da mai gidanki to ki zo ki a karanta miki hadisai da ayoyi da hadisai hadisai da ayoyin alkur'ani za su warware miki Allah malamai suka ce ayar farko da Allah madaukakin sarki ya ambata ya ambaci ya ambaci laifi ne idan mace ta yi idan mace ta yi ga hanyoyin da za a bi domin warwarewa yanzu kuma ɓangarori biyu ne ga baki ɗaya ya zama kowa ya daga gurinsa kowa ya daga kambinsa kowa ya tada jijiyar wuya kowa ya ta da jijiyar wuya ita ta ta da jijiyar wuya shi ya ta da jijiyar wuya ma'ana duka ba wanda yake jituwa da kowa ba mamaki ya bi duk waɗancan hanyoyin bai samu mafita ba ita ma kuma irin wancan hanyoyin da ya zo bidin sai ta ga ba za ta iya jurewa ba ko kuma ba za ta iya zama da shi ba to Allah madaukakin sarki ce fa ba'ahu hakaman min ahlihi ay idza waqa'a ash-shiqaqu bayna az-zawjayn idan sabani ya faru tsakanin ma'aurata guda biyu to me ya dace a yi fa ba'athu hakaman min ahlihi abdullah ibn abbas yake cewa Allah ya yi umarni akan an yab'athu rajulan salihan min ahli rajuli a tashi wani mutum salihi mutumin kirki daga family din miji wa rajulan mithluhu min ahli mar'a sannan a wani mutumin kirki daga daga gidan ita mamace fayanzurani ayyuhumal musi sai a duba a ga wane ne bai kyautata ba ma'ana a yi bincike a kafa kwamiti na bincike tsakanin wa tsakanin ɗaya mutumin kirki daga gidan namijin da kuma mutumin kirki daga gidan ita matar fa'in kanar rajul wal musi idan har namijin shine mai muzanta mata hajabu anhu mar'atakum wa qasaruhu 'ala an nafaka za su iya saka mai katanga tsakaninsa da matarsa wa in kana tilmar ahiyar musia idan ita kuma mace ita ce a mai ita ce mai muzantawa to sai a samar da a sai ita ma aka tange ta daga mijinta fa'in ijtama a ra'ayuhuma ala an yi farrika idan har duka biyun suka haɗu cewa ya dace a raba su mafita kawai yanzu shine a raba su su rabu an kafa kwamiti na sulhu sun yi bincike sai suka gano cewa gaskiyar magana mafita kawai shine a yi mai a rabu فإن رأي أن ne فرضي أحد الزوجين akar idan aka haɗu sai ya zama. za ta iya wa ɗaya ya ƙi ɗaya kuma ya ce shi bai yadda ba to musulunci ya bayar da mafita a kowanne don haka a nan da shari'a abinda ta fitar ne idan aka samu rashin jituwa a tsakanin abin nan guda biyu shine a kafa kwamiti na bincike da sulhu su zauna su yi bincike sannan kuma su zauna su yi sulhu a tsakaninsu idan har sulhu ba zai zama mafita ba to ai abin da ya dace wa in ya tafarraka yughni Allah kullam min sa'atihi idan suka rabu sai Allah ya hada kowa da rabansa ba haka aka so ba kanin miji ya miji kyau ko ba haka bane Allah madaukakin sarki ya samu dace bari mu dakata a wajen abin da muka faɗa daidai Allah ya tattara mu cikin lada abin da nayi kuskure ina fatan Allah madaukakin sarki ya fi